wato mun shekara goma sha biyu cir muna rigima a ƙasan nan kara martabar 'yan ƙasan nan musamman arewacin najeriya musulmi muna ƙoƙarin kara martabar dimokuraɗiyya akan a yi daidai a wannan gwagwarmaya mutane da yawa sun rasa dukiyoyinsu wasu sun rasa ransu wasu sun rasa aikin yi an haɗu da ƙasƙanci da yawa mu ma mun rasa abin da bai kamata a ce mun rasa shi ba misali muna ji muna gani da lokacin da aka zo ana yawo da naira miliyan hamsin zuwa ɗari ana ba wasu mu muka tsallake an doke mu an sa mana tiya gas an shigar da arewacin najeriya mu kenan da muke gwagwarmayar talaka ku ya shiga wani irin yanayi na an zubar da jini an ci mutuncin addini an kore mu daga aiki an kashe mu an yi mana meye an yi mana mummunan fenti a ƙasar nan wato dimokuraɗiyya dalilan da ya sa su suka yi gwagwarmaya aka kafa wannan dimokuraɗiyyar su alhaji muhammadu abubakar rimi mm. da waɗanda suka rasa rayuwarsu a kanta don a ba mutane damar su samu dama su zaɓi mutanen da su suke da ra'ayi da suke ganin waɗannan su ne sai gashi muna cikin tafiya bayan mun sharo wancan zango tsawon shekara goma sha biyu yau abin neman lalacewa yake yi ga baki ɗaya duk abin da muke kuka da shi da ana yi ka ci baka ci ba yau gashi neman dawowa yake yi wahalar dai da mutane suke sha muka yi ta sukan obasanjo muka soki luck muka yi duk abin da za yi muna cewa policy ba shi da kyau dalilai abubuwa ba sa tafiya daidai har yanzu ga shi abin wasu mutane neman lalata mana lamarin suke yi mun ɗauko wanda ake ganin cewa alhamdulillahi zai kwaci ƙasan nan amma an rasa mutane waɗanda za su taimaka su ba shi gudunmawar da ya kamata a ce an ba shi an fita daga cikin halin da ya kamata saboda haka gaskiya akwai damuwa duk wanda ya ce maka daga lokacin da muka karɓi mulki 2015 zuwa yau ko daga 2019 zuwa yanzu nan haka abubuwan da suke faruwa ya ce wai daidai ne kuma wai mun saba da irin wancan abin da ake yi wallahi son zuciya yake faɗa